safiyar litinin sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasad na ɗari da talatin da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh islam As-Sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsarin manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziya duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda yaje kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da littafansa da kayan aikin Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi zamu tashi a inda malai yake cewa faslun ma'ana ga wata gaba a cikin bayanai akan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace thumma raja'a ila mina bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaje ainihin garin Makka yaje amin yaje wato jamra yayi jifa na farko yayi yanka da sauransu ya wuce yaje ainihin wato yi sauran abubuwan da yayi thumma raja'a ila mina fa khataba an-nasa khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi hurmati yawmin nahari bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga ainihin ifaba kenan ya zo ya dawo mina sai yawa mutane hudu ba mai matukar hikima da fasaha wacce a cikinta ya sanashe da mutane alfarmar rana ainihin wato sallah wa tahrimuhu da kuma yadda Allah Ubangiji ya haramta yin ayyuka na barna ya haramta alfarma ya haram ya sanya alfarma ga wannan rana wa fadluhu indallahi da kuma falalar da Allah ubangiji subhanahu wataala ya baiwa wannan rana wa hurmata makka ya bayyana musu alfarma garin makka ala jami'il bilad cewa garin makka yana sama da sauran dukkanin garuruwan da Allah ya halitta wa amarahum bis sam' sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da su ainihin zama masu jin magana kar su zama masu kunnan kashi wa ta'ati su kuma zama masu biyayya liman qadahum bi kitabillah ga duk wani shugaba ko jagora wanda yake shugabancin su a ƙarƙashin littafin Allah wa amanar wa amaran nasa bi akhdhi manasikhihim anhu sannan ya umarci mutane da cewa su koyi ibadar aikin haji daga gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa qala yace da su la'alli la ahujju ba'da ami hadha tayu bazan sake aikin hajji ba bayan wannan aikin hajjin nawa wato nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ajalin shi yana kusa kuma haka din ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sake yin aikin hajji a bayan wannan aikin hajjin ba bi abi huwa wa ummi wannan hadisi da kawo wannan bayani na la'alli la ahujju ba'da ami hadha haza ah, al'imamu muslim ne ya fitar da shi da al'imamu imam abu dawud shi ma ya fitar da shi dukkaninsu daga ainihin sahabi jabir dan abdullah radiyallahu anhuma malan yace wa allamahum manasikahum sannan annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya koyar da al'umma yadda ya kamata su yi ibadar aikin hajji wa'an zalal muhajirina wal ansara manazilahum ya sanya mutanen makka da mutanen madina ya sanya kowa a matsayin da Allah ya bashi ya bayyana daraja da matsayin da Allah ya musu wa amara nasa Allah yarji'u ba'dahu kuffaran yadribu ba'dhum riqaba ba'd kuma yau mutane umarni cewa kada su saki bayan shudewar shi annabi alayhi salatu wasalam su koma su zama batattu kafirai suna kashe junansu suna yakar junansu wa amara bit tablighi anhu yayi umarni cewa lalle lalle a isar da saƙon shi a isar da sunnarsa duk wanda ya samu labarin ta ya santa wajibi ne ya isar wa akhbara annahu rubba muballighin aw amin sami'in ya bayyana cewa ana iya samun wanda aka kai wa labari ya fi riƙewa fiye da wanda ya ji kai tsaye rubba anan kamar yadda malamai suka bayyana malaman hadisi da lura cewa littaklid wato duk da kasancewan sahabbai waɗanda suka riski manzan Allah sallallahu suka rayu da shi suka addini da shi sun fi kowa sanin ilimin sunna sun fi kowa gane addinin Allah sun fi kowa kusanci da fahimta ta daidai to amma ana iya samun ɗaiɗai tsilli-tsilli waɗanda suka zo a bayan sahabbai wani yayi karatu ya fahimci sunna sai zama ya ɗara mutanen shi sai fahimta shi ta kama da irin fahimtar zamanin sahabbai wannan sai zama wato sai ga ya zama jagora na ainihin sunna a zamanin zamaninsa shine ma'anar rubba anan littaqlil ba wai ana nufin daga baya za a samu yawaitar masana da ilimi hayyafa na sahabbai ba ba haka yake nufi ba ana nufin za a dinga samun ɗai ɗai ɗai ɗai kuma haka ya dinga faruwa tsawon zamani gwargwadon kusanci da su ko nisa da su gwargwadon yawa kusanci ya ba da yawa rashin kusanci kuma ya ainihin ba da karanci yana da kyau mu fahimci cewa tun farko cewa su sahabbai su ne asalin masana wannan addinin su ne malamai na farko domin malaminsu babu malami irinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama to da ku babu malami irinsa wanda Allah ne ya sanashe shi Allah ya ba shi gamdakatar Allah ya ba shi ainihin mabuɗan ilmomi Allah ya ba shi jawami'ul kalimi Allah ya sanya shi zama ma'asumi Allah ya ɗauki shi khalili Allah ya ba shi dukkanin sarorin ilimi a cikin alkur'ani da sunnarsa to wannan irin malami wanda baya magana da son zuciya baya san rai baya magana da jahilci ainihin wato hamasa ko wani kabilanci ko wani ainihin bangaranci ko asabiya ba ta daukan shi samsam to dole ne a wayi gari ya zama ɗaliban shi sun fi kowane ɗaliban ilimi su ne sahabbai ina fata mun gane wannan amma wannan bai nufin Allah ba zai baiwa wani ɗai haka a wasu zamunna wata baiwa ba domin Allah kuma cikin tsarin sa bai katange baiwar da wani zamani ba shi ne ma'anar rubba anan litaqlili ana iya samun muballagin wanda aka kai wa labari au amin sami'in ya fi kiyayewa fiye da wanda ya ji wannan hadifin malamai suka ce yana nuni akan ainihin alhassu ala riwaya wannan gaba ah, tana nuni akan cewa lalle lalle kwadaitarwa ne wajen yada ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal iblag da kuma isar da sunna din da kuma ah, taka tsantsan mai suka ce yana nuni akan ainihin alhassu ala riwaya wannan gaba ah, tana nuni akan cewa lalle lalle kwadaitarwa ne wajen yada ainihin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal iblag da kuma isar da sunna din da kuma taka tsantsan wajen abin da zaka faɗa ya zama kayi harri wajen faɗi din kuma wannan bai nufin wai shi muballagin din ba irin sami'u din bane kamar yadda wasu ƴan takifi suke kokarin su nuna cewa Sami'un shine sune malaman hadisi muballagin wai malaman fiqhu wannan ba a taba samun masu ilimi sun faɗi wannan ba jahilai ne da kayan takardu suke faɗa wannan jama'a amma inda malamai ne ba su cewa haka ba ina fata mun fahimci wannan domin tsarin rayuwar da ta faru a aikace ta shekaru dubbai fiye da dubu da ɗari hudu da kuma abin da ake gani a waƙi na hukunta aka san abin da suke faɗi na farko a wannan zamanin na ƙarshen duniya shine zamanin da aka rarrabe tsakanin malaman fiqh da hadisi kamar yadda aka rabe tsakanin ainihin sauran fannoni na musulunci a ce wannan malamin nahwu ne wannan malamin qira'at ne wannan malamin usulul fiqh ne wannan wani rabe-rabe ne da aka aro shi daga turawa saboda turawa su suke da tsari na specialization a dinga gutsuntsuna ilmomi ana gutsuntsuna su su zama ainihin wato component masu zaman kansu independent amma a malamin musulunci na farko don kaga malami to wato komai da ruwan kai wato kamar ka ce ɗanyen man fetur ne akwai komai a cikinsa za ga malami masanin alkur'ani ne masanin sunna ne masanin tarihi ne masanin komai ne na ilmomin zamanin shi haka malaman farko suke tun da kan sahabbai haka tabi'ai suke in ka ɗauki misali ibn shabin zuhuri malamin hadisi ne malamin ainihin fiƙihu ne malamin qur'ani ne masani ne na siyasa a zamanin malamin gado ne in ka ɗauki imamu malik haka yake Imam Malik ba malamin fiqh ne kawai ba ba malamin hadisi ne kawai ba malamin Qur'ani ne malamin komai ne a zamanin shi eh, Ahmad ibn Hanbal haka yake al-Imam ainihin wato Ishaq dan Rawiya al-Imam al-Bukhari yana daga cikin malamai da suke da dukka ta sosan gaske a fiqh wanda har gobe malamai da suka san ilimi suna yaba mashi akan fiqhinsa so haka hatta malaman da su waɗannan 'yan zamanin suke cewa malaman fiqh ba mun yanda su suke a fiki waɗancan suke ba waɗancan su ma suna da rabo a hadisi da sauransu kawai dai kowa Allah yana bayyana shahararsa da wani abu sai zan wannan abin shine laƙabinsa ko zan wannan abin shine takensa ko tambarin da aka san shi da shi muballagin da sami'in duka ana nufin malamai wanda suka koyi hadisi wanda suka koyi ilmomi amma tana iya yiwuwa wanda ke karantawa ya yaye ɗalibin da zai yi zarra hayyafi shi shine abin da hadisin ke nufi dan nuna ainihin falala Allah da yadda Allah yake tsare-tsaren shi sun saba wa na mutane wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari ce shi ya ruwaito ta daga sahabi ainihin wato Abu ta Nufai'u bin al-Harith Allah ubangiji ya kara masa yadda malam ya ci gaba da cewa wa qala fi khutbatihi annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa yace a cikin hudubar sa yace la yujni janin illa ala nafsihi ku sani da cewa duk wanda ya je wani laifi to wannan laifin ba zai shafi kowa ba sai shi bisa ka'idar qur'ani ta, ta cewa Allah taziru waziratun wizra ukhra wa laifin wani rai zai shafi wani rai ba irin da ake a Najeriya bane a ka'idar musulunci shine idan idan wani ya je ya fasa wani kai haka zo aka neme ba a ganshi ba to yan sanda sai ku je ku ta neman shi sai kun kama shi babu hujja ku kama uban shi ko ku za ku tafi da uwar shi wannan Najeriya ce ko a Najeriya ma ba doka ba ce son zuciya ne duk wanda ya wani laifi to laifin ya tsaya akan kanshi shi yayi shi sai in an samu cewa wani na da hannu a laifin sai su musharaka saboda hannun da yake da shi a kan shi na sa ko nuna masa ko taya shi ko ba shi ainihin horo ko kasancewa wani barawon tsaye ne wani barawon zaune amma kawai dan wani yayi sata dan gidanku ne ba a gan shi ba sai a ce to ina baban shi a tafi da shi wannan sai dai a Najeriya duk duniya bayan da ake haka kuma a kaidar musulunci ma ba a haka saboda wannan nassin cewa la yujni janin illa ala nafsi babu wanda zai wani laifi sai ya zama laifin ya shafe shi ne shi kadai manzo Allah da kokarin warware wata kaidar jahiliya ce a lokacin domin a lokacin a jahiliya irin yadda kaga ana yi dinnan haka ake idan mutum ya yi laifi to wannan laifin da ya yi. ya yi a madadin shi da dangin shi ne duka na farko su dangin ba za su yarda cewa laifi ya yi ba za su goyi bayan shi za su ɓoye shi sannan su kuma wanda aka yi wa laifin duk wanda suka kama a cikin wannan dangin sai su ɗauki fansa a kan shi idan da kaga waɗannan yan tauri da yan wiwi suna yi da yan iskan gari idan wani ya musu idan ɗan ƙofar doka ya yi faɗa da wani ɗan cikin ainihin wato gelle su to wai yan ƙofar doka duk wanda suka gani daga gelle sai su ɗauka wai wai kawai shi kenan yayi laifi bari su bugai irin wani shirme da aka dinga yi in za ku yi tunawa 2011 da aka yi zaɓe wai saboda mutane suna jin haushin shugaban hukumar zaɓe Profesa Jega a wasu garuruwan har motoci masu lambar Jega aka dinga fasawa ni a ga mota da lambar Jega kawai sai a ce ai garin su Profesa Jega ne kawai sai a fasa ta ai kata kata da ita a diddike na cikin mota wannan duka maguzanci ina fata mun gane ko da yayi laifi to laifin ya tsaya akan shi la yujini janin illa ala nafsi hadisi ne sahihi al-Imam Tirmidhi ne fitar da shi daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Amr ibn al-Ahwas Allah ya kara mishi yadda malam ya cigaba da cewa wa anzalal muhajirina an al qibla ya bai wa ainihin mutanen makka masauki wanda yake gabas dama amin dama da al-qibla wal ansara an yasariha ya bai wa ansarawa masauki ta yamma da hagun da alqibla wan nasu haulahu sauran mutane suna kewaye da waɗannan ainihin wato manyan al'umma al-muhajirun wal ansar radiyallahu anhum ajma'i wa fataha Allah lahu asma'an nasi hatta sami'aha ahlu mina fi manazili sannan Allah ubangiji ya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam kunnuwan mutane har ya zama mutanen da ke ƙauyukan da ke kusa da mina suna jiyo zancen da yake da kunnuwansu ma'ana ba wata loudspeaker ba wani sound system babu wani live coverage maganar da yake yi gama gari cikin hikima Allah da mu'jiza da Allah ya bashi sai zama na kowa yana ji kowa yana jin shi har mutanen da ke makwabta cikin gidajensu kamar idan kana magana a loudspeaker sai ya zama waɗanda suke jiyo ka har nesa ma da waɗanda suke target audience ɗinka haka Allah subhanahu wataala yau manzo Allah sallallahu nama wannan karama salawatullahi wa salamuhu alaihi malam ya ci gaba da cewa wa qala fi khutbatihi tilka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hudubar tashi yake cewa i'budu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku ya ku musulmi wa sallu khamsakum ku dinga yin sallolin kuɗin nan guda biyar na ainihin farilla wa sumu shaharakum ku dinga yin azumin ku na watan ramadana wa ati'u za amriku ku dinga biyayya ga shugabanninku waɗanda Allah ya ɗaura shugabancin ku a karkashin su tadkhulu jannata rabbikum idan kun yi haka to za ku shige aljanna ta ubangijinku salin alim wannan hadisi ne shi ma sahihi Al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad da al Tirmidhi daga sahabi Abu Umamata al-Bahili kenan haka nan al Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin as ɗinsa dinsa al-Sheikh al ainihin wato al-zahabi zahabi ya tabbatar da ingancin wannan hadisi wa wadda'a hina idhnin nasa anan ne kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi mutane ban kwana yayi ma kowa ban kwana fa qalu daga nan ne aka ce da wannan aikin haji hijjatul wada aikin hajjin ban kwana وهناك سئل عمن حلق قبل أن yarmiya. anan ne aka tambayi annabi alaihi salatu wasalam game da wanda yayi aski kafin yayi jifa wa amman zabaha qabla an yarmiya da wanda ya yanka dabba shi ta hadaya kafin yayi jifa ma'ana ya gabatar da abin da ya kamata ya jinkirta ya jinkirta abin da ya kamata ya gabatar qala manzo Allah yace la harja babu komai qala abdullahi ibn amr abdullahi dan amr yace ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallama su'ila yawma idin an illa qala if'alu wala haraj ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi akan wani abu a wajen nan ba face sai ya ce if'alu wala haraj ku aikata babu komai babu komai ku yi babu komai al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Malik duka sun fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi ah, kamar yadda muka ambata a ran nan ah, cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga sassauci da sauki da aka yi ma masu aikin hajji wajen jinkirta wasu ayyuka ko gabatar da wasu musamman ga wanda bai sani ba sai yayi kaza kafin yayi kaza amma ya tabbata a cikin maganganun ainihin al Ahmad kamar yadda ainihin Ibn Daqiq al-Aid ya bada labari a cikin sharhin shi na Umdatul Ahkam da kuma wasu malamai cewa al Ahmad an mushi tambaya asaram ya tambaye shi kamar yadda yake cikin littafin muguni na ibnu qudamata aka tambaye shi game da wannan hadisi sai Ahmad dan Hanbali ke cewa in kana jahilan falaysa alayhi idan mutum bai sani bane ya aikata babu laifi ammal ta'ammudu fala mama wanda ke cewa wanda yayi da gangan yana sana cewa sai an fara yin jifa sannan ake yin yanka sai kunnan kashi ya wuce wurin jifa ya tafi ya je yanka sannan ya dawo yayi jifa wannan sai ya yi fidiya haka Ahmad dan Hanbali ba da fatawa don waɗannan duka labaran da aka ambata kamar yadda ya ce sai ka ji masu tambaya suna cewa lam ash'ur ban sani ba ne in ji masu tambaya ban sani ba na fara yin yanka kafin na jifa ban sani ba na fara yin aski kafin na jifa don yadda abin yake a jere shi ne jifa yanka ɗawafi aski haka suke a jere in ka taho za ka fara yin jifa ya ka gangara ka yanka sai ka sake gangarawa kai doguwar tafiya wajen kilomita goma sha biyu ka tafi ainihin ka je ka yi ɗawafi na ifaba idan ka yi ɗawafi ka tike a marwa bayan ka yi ɗawafi da sa'ayi za ka tike a marwa daga nan sai ka fice sai ka je ka yi aski babu laifi kai askin a wajen babu laifi kai a nan cikin garin maka babu laifi ka bari sai ka koma mai na kai to idan mutum ya canza waɗannan ya canza sequence ya canza tartibi ya canza jeren giyar ayyuka amma ga wanda bai san haka yake ainihin a manasi kudin ba shi ne manzo Allah ya ce babu komai sai kuma aka samu wani malami sai zo ya buɗe wannan ya buɗa shi ya buɗa shi ya littafi if al wala haraj kai komai ba komai kaga taken Najeriya kenan wannan ko shi taken Najeriya kai komai kuma ba komai to wannan malami zaka tara malami na kasar Saudi Arabia amma malamai sun mushi raddi akan ba haka bane komai aka yace ba ba komai ba komai sai dauka wannan ka'ida ce mutlakan akan aikin haji cewa zaka iya yin kaza sannan kai kaza zaka iya yin kaza sannan kai kaza koda ba a jajjere ba alal misali zaka iya fara sa'ayi sannan ka zo kai dawafi da sunan ifada ba a haka na fatan ba gano wannan ko kuma da ka taho daga mina sai ka wuce kawai ka tafi makka ka je haka wasu suke je su sallar idi wanda ba ta kansu sannan su yi dawafi sai su dawo mina kuma su sauran ayyuka duk wannan ba daidai ne amma wanda ya bisa bai sani ba wanda kuma mafi yawan mutane din ba su sani ba to wannan babu laifi akan su insha Allah malam ya ci gaba da cewa ah, wa qala wan hadisin if'al wala haraj shi ma bukhari ya fitar da shi ainihin wato hadisi ya tabbatacce wa qala usamatu bin shuraikin kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hajjan wa kana an-nasu ya'tunahu yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hajjan domin yin aikin haji wa kana an-nasu ya'tunahu sai mutane suka kasance suna zuwa gare shi famin ƙa'ilin sai ka ji wani ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sa'aitu qabla an atufa nayi sa'ayi kafin nayi dawafi aw qaddamtu shay'an aw akhartu shay'an fa kana yaqulu nayi sa'ayi kafin nayi dawafi kamar yadda muka kwatanta ko kaji ya ce na gabatar da kaza amma na jinkirta kaza ya fuka ne ya kulu simon da Allah yana cewa la haraja la haraja babu laifi babu laifi illa ala rajulin iqtaraba urda rajulin muslimin sai dai wanda ke da laifi mutumin da iqtaraba iqtirad shine ya ci bashi ya ci ma'anar shi anan yayi magana ko ya ci mutuncin wani musulmi ya ainihin zalunci wani musulmi ya shige gaba gare shi a aikin hajji don ya riga shi yin wani abu ko yayi wata magana da take bayuwa zuwa ga ya zage shi ko ya mai batanci ko ya ce kauce ka bani waje ko ka tare muna hanya to wannan kan duk wanda yayi akwai matsala wa huwa zalimun ya zama yayi haka ne bisa zalunci fa zalika allazi harija wannan shi ya shiga cikin matsala wa halaka kuma ya shiga cikin halaka wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne sahihi ah, malamai masu sharhi kamar al lamatul Khattabi Abu Sulaiman da yazo yake cewa wannan kaidin wa huwa zalimun da aka ce yace kaidi ne da yake nuna halascin idan bukata ta shari'a ta zo to za a iya cin zarafin wani musulmi kin can da yace nala ah, ah, ala rajulin iqtara da irda rajulin muslimin wa huwa zalimun ya zama ya mushi aka bisa zalunci amma shugaba ko wani jagora zai iya taɓa mutuncin wani musulmi kenan idan akwai larura ta yayi laifi ba bisa zalunci ba yace kuma wannan na nuna halaccin yin haka ga malaman hadisi wanda suke taɓa mutuncin mutane ta hanyar jarhuwar ta'adil bisa maslaha ta addini suke yi ba wai don bukatar ta san zuciya ko haka nan ba amma haka nan kawai cin mutuncin mutane ta hanyar gulma ko batanci ko shigantaka ko yi musu istihza'i ko sukhriya ko annamimanci ko duk wani abu wanda ake yin amfani da halshi ko makamantansu a cin mutuncin mutane babu shakka akan haramun ne kaman haramcin jinin waɗannan musulmai Allah ya tsare mu malam yace wa qawluhu fadin sa da yace sa'aitu qabla an atufa wannan magana da yace nayi sa'ai kafin nayi dawafi yace fi hadisi laisa bi mahfure a cikin wannan riwaya to ba tabbataccen magana ba ne da yace ya fara yin sa'ai a safa da marwa sannan ya zo ya dawafi manzo Allah yace babu komai malam yace wannan bai tabbata ba kafin ainihin ashehul shaykhul allama ibn qayyim al-jawziya al'imamu abubakar al-baihaqi ya yi ishara zuwa ga wannan shizuzin cewa wannan lafazin shazi ne a cikin riwaya haka al'allamatul albani a cikin ba'ifu sunani abi daud a lamba na dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da tara ina fata mun gane a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da hamsin da tara a inda albani ya takarijin wannan hadisi ya bayyana cewa wannan magana cewa sa'aitu kabla an atufa wato shazi ne ba riwaya ce tabbatacciya game da wannan hadisin ba wallahu ta'ala alam wal mahfuz abinda aka sani ya tabbata taqdimur rami wan nahari shine manzo Allah ya bada fatawa cewa babu laifi ga wanda ya gabatar da jifa ko yanka ko ya gabatar da wal halqi ba'dha ala ba'd ko ya gabatar da ainihin aski tsakanin su ukun nan jifa da yanka da aski haka suke a jere da sa'ayi da dawafi tsakanin yankan da aski don ya zama mutum ya taho sai bai samu halin yin jifa ba ya samu halin fara yin yanka zai iya kumawa ya jifa bai samu halin yin yanka ba ya taho hayye dawafi ya zo hayye aski to zai iya komawa daga baya ya yanka amma wajen dawafi to baya cikin abin da manzo Allah ya ce la haraj gabatar da sa'ayi akan kewaye ɗakin Allah ina fatan mun gane babu shi a ciki malam ya ci gaba da cewa sun man sarafa ilal manhari biminan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sake komawa ya tafi ainihin wato wannan mayanka amina fanahara salasan wasittina badana biyadihi ya yanka raƙuma guda talatin da shidda da hannunsa wa kana yanhuruha qa'ima ya kasance yana yanka su ne a tsaye talasan wasu tina talatin da shida nawa na ce ok sittin da uku ko e sittin da uku kuma khairan sittin da uku talasan wasu tina ya yanka raƙuma sittin da uku ba biyadihi wa kana yanhuruha qa'ima ya kasance yana yanka su ne suna daga tsaye irin yadda ake yanka raƙuma yadu hal yusra za a lankwashe hannunta na dama ma'ana kafarta ta gaba yusra amin ta hagu ko za a lankwashe ta sai a daure sai zama tana tsaye akan kafa uku ko kace kafa biyu da hannu daya wannan kafa ta gaba a matsayin eh, ta dama a matsayin hannu daya idan aka yi mata haka kamar da al-Imam Abu Dawud ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi haka na al-Imam bukhari a cikin as-sahih yadda suke idan aka lankwashe wannan kafa ta hagu guda daya sai kuma a juye wuyan wannan dogon wuyan raƙuma sai a juye shi a lankwaye shi gaba da sai a zo daidai dokin wuya inda ya haɗa wuya da kai sai a ainihin sanya wuka haka sai a farki shi kenan sai ta faɗi kawai haka aiki ma raƙuma an zo yanka ta domin raƙuma kuma in aka yanka ta a kwance irin da ake masa tana da ƙarfi da take miƙewa ta yi ɓarnani shi ta suke mata haka ina fata mun gane ba kaman sa bane wanda aka daure shi aka yanka sai dai kakari ya zubar da jini ya ainihin karasa ita idan aka yanka ta tana daga kwance za ta yi yunkuri to garin yunkurin sai ta tsinka igiyoyin sai ta miki to duk wanda ta cafa kuma sai a hankali yanzu aka aka saka yake to yanzu kaji sun gano dabara a nan Najeriya ta ta mahauta a kwancen suke mata tana jin dauri kenan to kaga su kowane wuri da fasaha su da yanayin su ko wallahu a'lam wa kana adadu hadhal ladina harahu adada sinayi um, umari ah, ah, ah, saniyi umari ko wannan adadin da da ainihin wato ya yanka ya kasance adadi ne na shekaru shekarun rayuwarsa shekarun rayuwarsa 63 ina fata mun gane wannan to kamar ya yanka kowace shekara dabba ɗaya ke. sun ma'amsaka sai ya ainihin wato dakata haka nan da yanka 63 sai ya dakata wa mara aliyan an yanhara ma gabara min albi'a yasa sayyidina ali ya yanka ragowa abin da ya saura a ɗari shine 37 kenan ko kenan babu laifi don ka je da eh, eh, ka kirga shekarun ka je ka je kai ta siyan dabobi iya shekarun ka shekarar ka sabai sai ka je ka sai rago guda saba'in a aikin haji duka ka yanka su ko fiye da saba'in sai ka yanka iya saba'in nan sun ma'amara aliyan radiyallahu anhu an yi tasaddaka bi jilaliha ya umarci sayyidina ali radiyallahu anhu ya sadaka da jilal shine kayan ciki abin bi da da ainihin huhu da makamantansu da hanji wa luhumiha da kuma tsokan nama wa juludiha da fatu kirgi fil masakin yace a baiwa talakawa da mabukata ai ta sadaka da shi haka ake jama'a ko layya akai ko eh, naman ragon suna ne ko me ana so a dinga bada sadaka da kyauta kar a kwashe duka a shige da shi cikin gida talakawa sai dai su ji kanshi sai dai su ga hayaki ba daidai bane wa amarahu Allah yu'tiyal jazzara fi jizaratiha shay'an minha ya kuma ce kada a baiwa mahauci shine aljazzar na kudin aikin da yayi na wannan ainihin fiɗa da gyaran nama kada a bashi daga jikin nama kada a biya shi da nama ka a ce to a cire wuya ko kai da kafa ko fata ko wani bangare na naman a bashi ko katara a ce shine kudin aikinsa ba a yin haka a biya shi da wani kudi daban ko da za a bashi nama a bashi na matsayin kyauta ko sadaka ko wani ihsani wa qala manzo Allah na nahnu nu'tihi min indina zamu bashi ne daga kudi namu wa qala manzo Allah yace man sha'a aqta duk wanda yake so ga nama nan yanka wane mutum a gama yanka ragon layya ko sa na layya kawai in ka gama dan diba wanda za ka yi wa iyalai sai ka ji jama'a bismillah kowa yanka wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kyauta kamar isa salawatullahi wa salamuhu alaihi Fa'in in qila wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi fa'in in qila yace to wani yana iya cewa kai fa kaifa tasna'una bil hadith alladhi fi sahihaini an anas radiyallahu anhu qala yaya za ku yi kusi ibn al-qayyim da hadisin da yazo a cikin bukhari da muslim da manzan Allah yace da da anas ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil madinati arba'a manzan Allah ya sallaci raka'a hudu a madina wal asra bi dhil hulaifati raka'atayn da sallar la'asar a zul hulaifa raka'a biyu fa bata biha sannan manzo Allah sallallahu ya kwana a nan zul hulaifa falamma asbaha rakiba rahilata yayin da gari ya waye ya hau abin hawansa faja'ala yuhallilu wa yusabbihu ya dinga ainihin hailala da tasbihi falamma ala alal bayda yayin da ya daidaita akan sahara labbabihima jami'an ya yace labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ma'ana yayi tahalili da tasbihi a cikin talbiyarsa falamma dakhala makkata yayin da ya shiga garin makka amarahum an yahillu yace kowa ya warware haramarsa wa hara ya ainihin danka dabbasa wa hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya yanka dabbobinsa biyadihi da hannunsa sab'a budnin guda bakwai kiyaman a tsatsaye yanka waɗannan raƙumai wadda habil madinati sannan kuma ya layya a garin madina kabshaini amlahaini ya yanka raguna guda biyu wanda suke da ido mai kwalli mai tozali bukhari ya fitar da wannan riwaya da limamu abu dawuda a cikin ainihin sunan ɗinsa fal jawabu annahu la ta'aruda bainal hadisai amsa anan shine babu wani ainihin wato sabani kaji anan an ce ya yanka guda bakwai can kuma an ce 63 sannan wannan maganar da ya kawo anan cewa yayi layya wata magana ce can da ba ta da alaka da wannan kawai ya hada hadisan ne akwai malamin da ya taqiqi littafin hajjatul wada na ibn kai na ibn hazm shine abdul haq at-turkumani wanda muka bayani a baya a cikin littafin ya yi tabbatar da wannan cewa wannan ainihin wahami ne ba nan ya kamata magana ta zo to amma ga amsa game da wannan kala abu muhammad ibn hazmi ibn ya ce makhraju hadisi anasin ala ahadi wujuhin salasa za a fassara hadisin anas ne akan daya daga cikin fuskoki guda uku ahaduha fuska ta farko annahu sallallahu alaihi wasallam lam yanhar bi yadihi akthara min sab'i burud fuska ta farko a ce gaskiya ne manzo Allah bai yanka da hannunsa fiye da guda bakwai din ba kama kala anasu kamar da anasu ce wa annahu amara man yanhuru ma ba'da zalika ila tamami 63 sai ya zama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani mai yanka ne ya yanka har zuwa ragowar abin da zai kai 63 sun mazala an zalikal makan sannan sai ya kauce ya bar wajen wa amara aliyyar radiyallahu anhu fana harama bakiya sai aliyu shi kuma ya ci gaba da yankawa har zuwa ƙarshe ɗaya daga cikin fuskokin da ya fassara wa kin asani fuska ta biyu an ya kuna anasu lam yushahid illa naharahu sallallahu alaihi wasallama sab'an faqad biyadi ya zama anas iya abin da ya gani kin cewa manzo Allah ya ga manzo Allah na yanka bakwai yana tsaye aka fara har zuwa bakwai daga bakwai kuma ya tafi wata sabga dan haka abin da ya gani shi zai ba da labari ko ya iso ya tara an riga an fara yankawa saura guda bakwai sai ga iya bakwai din nan ko a tsaka tsaki ya ga yanka bakwai shi dai kai guda bakwai ga annabi ya yanka zai iya bada wannan labarin wa shahada jabirun tamama nahari shi ko jabiru ya gani gaba daya tamama nahari sallallahu alaihi wasallam lil baqi wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sauran fa akhbara kullum minhuma bima ra'a wa shahada sai kowa a cikin sai ba da labarin abin da ya gani abin da ya shaida wanda dama ne ka'ida ainihin shaida wa ma shahidna illa bima alimna as-salisu fuska ta uku annahu sallallahu alaihi wasallama nahara bi yadihi munfaridan sab'a budunin kama qala anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka da hannunsa shi kaɗai ya yanka guda bakwai kamar yadda Anas ya faɗa sun akhadha huwa wa aliyun al ma'an sannan da shi da sayyidina ali sai suka rike wannan ainihin tsitaka ko mashi da ake sukawa ana farki wuyan da su tare da hannunsu a haɗe fanahara suka yi ta yankawa a tare kazalika su biyu da hannunsu a kai ma masalasin wasu ce suka yanka ragowar ainihin abin da zai kai zuwa ga talatin sittin da uku wato suka rike wuka tare irin yadda kamar yan gayu suke rike wuka in za a yi fati birthday ko sai ga mutane da yawa an dafa wuka an yanka kek kaga za a ce duka suka yanka ko ko ba haka ba ko yadda mutane za su kama abu su da yawa su daga shi kaga sun yi tarayya wajen daga shi to haka wai manzo Allah sai sallama a ake tunanin ko dai sai rike wukan ne shi da sayyidina Ali suka dinga yankawa a tare kama kala غرفة annahu shahir an-nabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> yawma idin وسلم akhadha bi a'la al harba. wa wa amara aliyan uh, bi akhadhi asfaliha kamar yadda wannan sahabi mai suna gharafatu bin al-harith al-kindi ya ba da labarin cewa shi a ranar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da saman rike da ainihin gefe gefen jikin watan marika sayyidina ali kuma manzo Allah ya ce mashi rike ƙasa din wa nahara bihal buduna suka dosa yanka raƙuma ainihin da wannan wuka wannan riwaya da ta zo da wannan magana Al'imamu Abu Dawud ne ya fitar da ita daga ainihin wannan sahabi duk da yake akwai magana akan wani mutum da ke cikin isnadin mai suna Abdullahi ibn al-Harith al akwai magana ainihin game da shi wallahu a'lam ah, malai ya ci gaba da cewa sun man farada aliyun sannan sayyidina ali ya kadaitu bi naharil baqi min al-mi'a ya kadaitu shi kadai da yanka sauran har zuwa ɗari kama qala jabirun kamar da jabiru ya faɗa wallahu alam to amsa game da wani fa in kuma aka sake cewa kaifa kaifa tasna'una bil harith allazi rawahu al ahmad wa abu dauda an aliyin qala riwaya al imam ahmad da abu dauda daga sayyidina ali radiyallahu anhu ce lamma nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam budnahu fa nahara 30 biyadi Allah ya yanka raƙuma ne guda talatin da hannunsa wa amarani ni kuma ya umarce ni ji sayyidina ali fa nahartu sa'iraha na yanka sauran guda saba'in kenan wannan riwayan ta al ahmad da abu dawuda kar aje da nisa riwaya ce ba'ifiya munkari ne mataninta kamar da kake gani sannan tana da rauni a cikin isnadinta saboda akwai tadlisi na Muhammad ibn Ishaq wanda mudallisi ne malaman hadisi ba sa karban tadlisancinsa qulna ibnu qayyim al-jawziya yace sai mu bada amsa mu ce hadha ghalatun wannan kuskure ne in qalaba ala rawi hadisin ya rikice ma mai riwayan ne fa innal ladhina hara salasina huwa ali sayyidina ali shine yanka 30 hadda wani ƙari fa innal nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara sab'an bi yadihi lam yushahidhu ali wala jabir thumma nahara salasina wa salasan wa sittina ukhra domin manzo Allah sallallahu ya yanka wasu guda bakwai waɗanda muka ji Anas ya gani daban sannan manzo Allah ya ta yankawa ya yanka wasu har zuwa 63 sannan fa baqiya min al-mi'ati min al-mi'ati 30 sai ya zama abin da ya saura guda 30 mun gane abin da yake so yana so ya hada san daga guda uku cewa Anas ya ga manzo Allah ya yanka bakwai bayan da aka gama yanka wannan bakwai bakwai din da Anas ya yanka ya ga an yanka ba sa cikin lissafin talatin da ainihin a ah, sittin da uku nan shi kuma jabiru da shi da ainihin a ah, sauran sahabbai suka ga manzo Allah sallallahu yana yankawa waɗannan guda sittin da uku to ga in ka da sittin da uku da bakwai ɗin can da Anas ya gani in muka ɗauka bakwai ɗin nan daban ne daga cikin sittin da uku ɗin nan ba kamar yadda muka ji ibn hazmin shi yana so ya nuna cewa bakwai ɗin wasu bangare ne a cikin 67 ba uh, ah, 63 ba na fata mun gane don ka dauka ga bakwai ga 63 nawa kenan saba'in ko ya rage saura 30 to 30 din nan su ne Aliyu ya yanka da aka cewa da ah, ya yanka 30 yana nufin shi Aliyu ne yanka 30 ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma daga cikin fuskokin da za a iya hada ainihin waɗannan riwayoyi fana harha aliyun فانقلب على الراوي عدد ما نهره علي بما نهره النبي صلى الله عليه وسلم sai aka samu wannan lafazi ya jirkice ma mai riwaya sai ya dauki adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanka sai danganta shi ga sayyidina Ali adadin da kuma sayyidina Ali yanka sai danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan zai bayu ne zuwa ga ainihin wato wannan ta'awili idan da riwayar ta tabbata amma riwaya ce munkara wallahu a'lam fa in kila in ku aka sake cewa fa ma tasna'una bi hadisi abdullahi ibn qurtin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala me za ku yi da wannan hadisi na abdullahi dan qurt da yace daga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi manzon Allah yace inna a'zamal ayyami 'inda Allahi yawmun nahar mafi daraja kwanaki a wurin Allah subhanahu ta'ala ita ce wunin ranar sallah babba thumma yawmul qarri sai kuma wa shagarin ranar sallah shine yawmul qar ranar 11 ga wata na ainihin dhulhijja ana ce mishi ranar qar ne li'anna nasa yaqirruna bi minan saboda mutane suna ainihin zaman dirshan kowa yana zama relax ya samu natsuwa a ranar goma ga wata kowa na cikin hidima zuwa dawafin ifada zuwa minadan yin jifan jamra zuwa ainihin wato aski da sauransu akwai hidindimu a ranar goma ga wata wanda duk ya san aikin haji ya san yadda ranar take cike da ayyuka ake zama cikin gajiya da ainihin wato abin nan exhausting na energy energy mutane na na rauni sosai mutane suna samun gajiya da da larura wani bai dawowa masaukin shi mace can talatin dare to amma ranar sha ɗaya ga wata abin da ke kan mutane kawai shine jifan da zaran ka je jifan da kuma ma ba a yin shi sai azar to tun daga garin Allah ya waye zaka tar da mutane duka a zazzaune ne kawai shine ma'anar yawmul qar kowa zai samu ya zauna ya huce gajiyarsa yayi taɗi yayi yawo ya gagari wanda yazo kuma da niyyar ibada ya ta salati yana yana zikiri da takabbara yan jarida ta daukan hutuna yan yan yan yan gayusi ta salfi haka dai kowa na harka shi babu damuwa babu larurori babu duties da yawa to shi ake ce mishi yawmul qar ina fata mun gane wannan wa huwa al-yawm ath-thani shine rana ta biyu wato washegar ranar sallah qala sai yace wa qurriba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama badanatun khamsun sai aka dinga gabato da manzo Allah sallallahu alaihi raquma guda biyar fa fafiqna yazdalifna ilayhi waɗannan raƙuma suka dinga ainihin gogoriyan matsowa da taruwa inda yake ya'tihinna bi ayyatihinna yabda'u kowaccen su tana so ya zama ita zai fara yankawa suna zuwa kusa da shi falamma wajabat junubuha yayin da ainihin ya gama yanka su aka kwantar da su qala mai ba da labari yace fa takallama bi kalimatin khafiyatin sai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wata kalma ya faɗi wani zance a da sauƙin murya ƙasa ƙasa lam afhamha ni in ji mai riwaya Abdullahi dan Qurt ban fahimci wannan zancen ba fa qultu sai na ce ma qala na tambayi na kusa da na ce mene yace wai me ya faɗa ni sai aka ce da ni qala yace ne man sha'a iqta'a duk wanda yake so to yanki nama anan wajen iyasar ran shi wannan riwaya ce ta limamu Abu Dawud riwaya ce tabbatacciya ingantacciya to ya za a yi da ita cewa anan kuma gashi ana nuni zuwa ga cewa biyar ya yanka kila Ya ce kuma kaga biyar din yana nufin kamar awa shagari ne ko ƙila sai mu ce wani saddiku za mu karɓi wannan zancen kuma mu gaskata shi fa mi'ata lamtu ƙarrab ilaihi jumlatan domin waɗannan raƙuma guda ɗari ai ba a zo da su lokaci guda haka ba ya yanka su a lokaci guda wa inna ma kanat tuƙarrabu ilaihi arsala ana kawo mashi su ne wato haka yanki yanki arsalan rukuni rukuni ko daban-daban fa min hunna ilayhi khamsu badanatin raslan sai aka kawo guda biyar farko a matsayin wato eh, rukuni guda ko tawaga guda wa kana zalikar rasalu eh, yubadirna sai kaga waɗannan biyar din suna ta gaggawa wa yataqarrabna ilayhi suna so su zo kusa da shi liyabda bi kulli wahidatin minhunna kowace tana so a fara yanka ta tana so ya zama ta samu falalan manzo Allah ne ya yanka ta fa in kila in ku a ƙara cewa fama tasna'una bil hadith alladhi fi sahihaini min hadith abi bakrata fi khutbatin nabi sallallahu alaihi wasallama yawman nahari bi minas ya za ku yi da ainihin wato abin da zo a cikin bukhari da muslim na hadithin abu bakrata radiyallahu anhu game da bayani akan hutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawman nahari bi mina a ainihin mina ranar sallah wa qala fi akhirih abu bakara yace a ƙarshen riwaya kafa a ila kabshaini amlahaini fadhabahuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kafa bi ma'ana mala ila sannan ya karkata bayan da ya gama ba sai ya tafi zuwa ga wasu raguna guda biyu amlahaini masu tozali masu baki a jikin idansu baha zabahuma ya yanka su wa'ila ila juzayyatin min al-ghanami fa qasamaha bainana ya tafi kuma zuwa wani tarin wato juzayya jam'u ah, juzayya tasgiri ne na ainihin jaza'a tarin wasu 'yan batalayi kamar a ce wani karamin garke na awaki haka ah, ko tumakai sai ya je sai ya rarraba su a mutane ya taba wa mutane kyautar su lafbuhu li muslimin wannan lafazi na al-imamu ainihin wato muslim ya za ku da wannan fa fi hadha kaga a wannan riwaya anna zabha al-kabshaini kana bi makka nan kaga ana nuni zuwa ga cewa ya yanka raguna guda biyu a makka wa fi hadisi anasin annahu kana bil madina wancan kuma na anas da muka ji a baya yana nuni zuwa ga cewa yanka ragunan nan a madina ya faru kila sai a ce da kai da ka faɗi wannan zancen fi hadha tariqatan lin nas malamai suna da tafarki guda biyu na hada waɗannan hadisai ta tafarki da farko annal qawla qawlu anas cewa zancen yana kan daidai shine irin na anas wa annahu dhaha bil madinati bi amlahayn aqranayn cewa yayi layya shi annabi alayhi salatu wassalam a makka da raguna guda biyu masu ido da kwalli masu manya-manyan ƙaho wa annahu sallal ida kuma yayi sallar idi ne yayi musu wa'azi yayi huduba kafa a ila kabshaini sannan ya karkata zuwa ga inda waɗannan raguna guda biyu suke fa fassala Anas Anas ya bada labari dalla dalla wa mayyaza na naharihi bi makkata lil budni Anas ya tantance tsakanin yankan da manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi yaima raƙuma a makka lokacin aikin haji wa baina nahari bil madinati likafshini ana siyarar rabe tsakanin wancan da tsakanin yanka raguna guda biyu da annabi alayhi salatu wasallam yayi a garin madina na layya wa bayyana ana siye bayanin annahuma qissatani cewa labarai ne guda biyu daban-daban wa yadullu ala hadha anna jami'a man zakara nahar annabi sallallahu alaihi wasallam bi mina abin ke bayyana maka wannan shine cewa daukacin waɗanda suka bada labarin yankan da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yayi amina lokacin aikin haji ma zakaru annahu nahara al-ibla sun bada labarin yanka raquma ne babu yanka raguna wa huwa al-hadiyu alladhi saqahu wadannan raquma sune hadaya wadanda ya koro tun daga Madina wa huwa afdalu min nahari al-ghanami hunaka bila sauki kuma yanka raquma a ainihin Makka ya fi falala fiye da yanka raguna bila saukin ba tare da an koro su daga wajen harama ba wajen harami ba wa kad qala fi sifati sifati hajjatul wada jabiru kuma ya fada a siffa aikin haji yace innahu raja'a min ar-rami manzo Allah ya dawo daga jifa fana haral buduna ya yanka waɗannan raquna raƙuma fa in wa inna mashtabaha ala ba'd ar-riwati an samu rikicewa al'amari ne ga wasu masu riwaya anna qissatal kabshaini kanat yawma eid suka dauki cewa suka yi kuskuren fahimtar cewa ƙisa waɗannan raguna guda biyu ita ma ranar ainihin wato yawma eid ta zama ranar biki ne fa zanna annahu kana biminan sai suka yi tsammanin wannan bikin sallah to ba na sallar idi ne a Madina ba a'a na sallar aikin hajji ne amina fawahima sai mai wannan riwaya ya shiga cikin wannan ainihin wato rudani wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu a tsarika saniya tsarika ibn hazm hanya ta al-imamu al-hafiz ibn hazm al-zahiri rahimahullah wa man salaka maslakahu da shi da waɗanda suka bi irin tafarkinsa annahuma amalani mutaghayirani cewa aiki ne guda biyu daban-daban wa hadifani sahihani kuma hadisai ne guda biyu ingantattu fa zakara Abu Bakrata tadhiyatahu bi Makka Abu Bakara ya bada labarin ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hadaya da yayi kuma yayi layya a Makka wa Anas tadhiyatahu bil Madina Anas kuma bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya ne a Madina kenan a wata shekara daban wacce bai zo aikin hajji ba qala ibnu hazmin yace wadda ba yawman nahari alghanama ya yanka ainihin bisashi a ranar sallah wani harar bakara wal ibla sannan ya yanka shanaye shanu da ainihin raƙuma kama qalat aisha kama yadda aisha take cewa da ha rasulullahi sallallahu alaihi sallama yawma idin an azwajihi bil baqar manzon Allah sallallahu alaihi ya yanka matayensa shanu wa huwa fi sahihaini riwayar yanka shanu din ga matansa a matsayin ainihin layyarsu ko a matsayin hadayarsu yana cikin ainihin bukhari da muslim al-imam al-bukhari babu shakka ya fitar da shi da imam muslim wa fi sahih muslimin a cikin al-imam muslim kuma ya ruwaito zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi baqaratan yawman nahari manzo Allah ya yanka ma matan shi saniya ranar sallah wa fi sunani a cikin sunan ta al-Imam Abi Dawud al Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan ɗinsa cewa annahu nahara an ali Muhammadin fi hajjihi alwati hajjatul wada'i baqaratan wahidatan manzo Allah sallallahu alaihi ya yanka matan shi a ainihin aikin hajjin ban kwana eh, saniya guda ɗaya wannan ita ce riwayan al Abu Dawud da al-Imam Ibn Majah da isnadi wanda yake tabbataci wa mazhabu da haka mazhabin shi Ibn hazmin an alhajja shuri'a lahu tadhiyatu ma alhadi cewa me aikin haji shari'a ta tabbatar da zai yi layya bayan kuma yayi hadaya sahihu insha Allah malam yace abin da yake ingantacce in Allah ya so a tariqatul ula wancan hanya ta farko wa hadiyul haji lahu bi manzilatil udhiya lil muqim yankan da mai aikin hajji yake na hadaya yana matsayin yankan da mazaunin gida yake ne na layya duka rana ɗaya aikin shi bambanci kawai wannan yana garinsu an sako sallah ta idi liman ya yanka ya zo ya yanka na shi wancan kuma yana mash'arul haram yana mina wajen aikin hajji shi ma bayan ya yi ibadojin da zai yi na ainihin jifa ah, da ainihin sai zo ya yanka sai kuma ya tafi ya je ya yi dawafi da sa'ayi ya aski kowa da irin nashi yankan kowa ibada ce ta wannan rana walam yanqul ahad anna nabi sallallahu alaihi wala ashabahu jama'u bainal hadi wal sam wani mutum bai ruwaito ba cewa annabi alaihi salatu wasalam da shi da sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in sun hada tsakanin waɗannan ibadoji guda biyu sun yi hadaya kuma sun yi layya ba bal kana hadiyuhum huwa abahihim abinda ake fassara magana shine cewa hadayar da suke yi ita ce layyasu fa huwa hadiyun bimina ita ce hadayar da ake yi amina wa udhiyatun bi ghairiha in an yanka a wani waje daban ga wanda ba ma'aikacin aikin hajji ba a wannan rana duk yankan da aka yi sunan shi layya amma waɗanda aka yanka amina su ake ce ma hadaya wa amma qawlu aishata radiyallahu anha dhaha an nisa'ihi bil faɗin aisha ko Allah ya ƙara mata ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma matan shi layya da shanu to wannan shi kuma fa huwa hadiyun utlika alaihi ismul udhiya ana nufin hadaya ne sai aka sakin mushi sunan layya wa annahunna kunna mutamatti'at saboda kuma su matan kar manta aikin hajjin su na tamattu'i ne wa alaihin alhadiyu da haka wajibi ne hadaya a kansu falbaƙarun lazi na harahu an hunna huwa alhadiyun lazi yalzamu hunna wannan shanu da aka yanka musu shine hadaya wacce take wajibi a kansu a matsayinsu na masu tamattu'i walakin fi qissati naharil baqarati an hunna wa hunna tis'un ishkalu ishi to amma fa game da cewa an yanka musu saniya kwaya daya kamar da yazo a cikin riwaya Abu Dawuda da Ibn Majah to nan ne akwai wani dan rikici a ce su tara raquma daya wa huwa ijza'ul baqarati an akthara min sab'ati wato bayani akan shin raƙuma ɗaya za ta wadaci mutum sama da bakwai saniya ɗaya amin mutum sama da bakwai za su iya layya ko hadaya da saniya guda su yi tarayya a kanta kamar zahirin riwayan na nuni zuwa ga cewa mutum tara sun yi hadaya da raƙuma ɗaya to wannan shine malam yake cewa akwai iskali game da haka to ina ina magana take sai ce wa ajaba abu muhammad ibn hazmin al ibn hazmin ya ba da amsa bi jawabin ala asli da amsawa take tana tafiya akan asalin mazhabinsa menene kenan zahiriya wa huwa anna aisha lam takun ma'ahunna fi zalika yace ai aisha ita ba ta cikin wannan tarayya fa innaha kanat qarinatan wa hunna mutamatti'atu domin ita tana kirani ne su kuma suna tamattu wa indahu saboda kuma a gurin ibn hazmin la hadaya alal qarin babu hadaya akan mai kirani wanda wannan mana daga cikin wahaminsa rahimahullah wa ayyada qawluhu bil hadith alladhi rawahu muslimin muslimun min hadith hisham ibn urwa sannan sai ainihin a ibn hazmin ya ƙarfafa maganarsa da abin da ainihin muslim ya ruwaito daga hadisin hishamu ɗan urwa an abihi an aisha ta kharajna ma'an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muwafina li hilali dhil hijja mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi muna masu riska ga jinjirin zilhijja na wata fa kuntu fi man ahalla bi umra Aisha take cewa ina daga cikin wanda suka fita da haramar yin tamattu'i fa kharajna hatta kadimna makka muka kama hanya tiryan tiryan har muka iso garin makka fa adrakani yawmul yawmu arafa wa ana ha'id ranar arafa tara ga wata ta riske ne ina ainihin cikin jinin haila lam ahilla min umrati ba tare da na warware umarata ba ban cika umarata ba fa shakautu balika. ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sai na je nayi manzon Allah koke akan wannan fa qala sai manzon Allah yace da'i umrataki wanqudi ra'saki ki ba umaraki ki warware gashin kanki wamtashiti ki taje shi wa ahal wa ahilli bil hajj ki ainihin daga murya da aikin hajji mun karanta wannan a baya ko qalat tace fa fa'al sai na aikata duka wannan falamma kanat lailatul hasba yayin da aka je daren alhasba dare shine wannan daren shine dare na bayan kwanakin mina kwanakin mina ne sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan ranaku da za a bar mina rana ta sha uku ga wata ga wanda ya akhiri kenan to da zarar rana ta faɗi wannan daren daren sha hudu ga watan hijja daren da kowa ke watsewa ya tafi garinsu a da har a yanzu ga waɗanda kasashensu da hukumar alhazansu suka san muhimmancin mutane mu ya yake zuwa a ci gaba da zaman dirshan kuma kwana da kwanaki mu 'yan najeriya amma kusan kowa a ranar yake tafiya wannan daren shi ake cima daren alhasba da wannan daren yayi aka zo za a yi ban kwana kowa ya kama hanyar garinsu wa qad qadallahu hajjana Allah ya cika mana aikin hajjin mu a wannan rana arsala ma'i Abdurrahman ibn Abi Bakr sai manzo Allah ya aika ni ni Aisha radiyallahu anha da dan uwanta Abdurrahman da Abubakar radiyallahu anhu an abi manzo Allah ya aika su fa Arbafani manzo Allah ya sa wannan dan uwana ta ya raka ta zuwa tan'in kenan ko wa kharaja ila tan'in muka fita zuwa tan'in fa ahalaltu bi umrati naje na dauko harama umra faqadallahu hajjana wa umratana Allah ya cika mana aikin hajjinmu da umranmu walam yakun fi zalika hadiyun wala sadakatun wala saumun tace a cikin wannan aikin babu hadaya babu sadaka babu azumi ma'ana babu wani maganar na azumi uku da azumi goma a bakwai idan na dawo gida ya zama ainihin wato irin na mai aikin haji ta matu'i wanda bai da hadaya fasalatu fasiyamu salati ayyamin fil hajji wa sab'a idza raja'tu tilka asharatun kamila babu wannan sannan kuma babu hadayar ban yi hadaya ba kuma ban yi ta'awidin hadayar da azumi uku a harami da bakwai bayan na koma gida ba wannan riwaya ce sahihiya al-Imam al-Bukhari fitar da ita a cikin as da Imam Muslim shi ma a cikin nashi sahih wa hadha maslakun fasid tafarrada bi ibn Hazm anin nas wannan tafarkin na cewa ai abin da ya faru shine cewa Aisha ba ta cikin wannan lissafin na mutanen da suka yi tarayya a kan raƙuman nan ko a kan saniyan nan sai zama saura su kenan saura su takwas kaga hain zai ba a kai ga bakwai din ba ko sannan kuma cewa ai ita Aisha me ya hana ta zama a cikin wannan tarayya saboda aikin hajjin ta kirani ne sai Ibn Hazmin ya gina wannan akan cewa shi a mazhabinsa dama mai kirani babu zubar da jini a kansa na hadaya sannan babu azumi a kansa uku a maka saura a garinsu idan ya koma babu wannan duka shine ne al’allama Ibn ƙaimil al rahimahullahu wa rahimallahu bin hazmin aidan yake cewa wannan tafarki ne na barna wanda yake ba daidai ba Ibn hazmin shi kadai ya kadaice da shi babu shakka akan wannan magana haka take ba irin nan ba kadai Ibn hazmin yana da irin waɗannan masaliku da yawa waɗanda ya kadaita da su daga sauran mutane Allah ubangiji ya gafarta mishi wallazi alaihi sahabatu wattabi'un abinda sahabbai suke akan shi su da tabi'ai ma'ana salaf kenan wa man da na bayan su atba'u tabi'ina da sauran malaman sunna annal qarina yalzamuhu alhadi cewa shi ma mai kirani akwai hadaya akan shi kama yalzamul mutamatti'u kama yadda ainihin take lazimtan mai tamattu'i bal huwa mutamatti'un haqiqatan kai shi ma fa mai kirani a yaren sahabbai shi ma ta matu yake fi lisanin sahabati kama kaddama a cikin harshen sahabbai kamar yadda ya gabata me ta tamattu'i na tahalluli yana abin da suke ce ma tamattu'is a abin nan tahallul ma'ana ya warware aikin hajjinsa daga umara don haka ya more wa waɗannan kwanaki ta yadda a tsakankanin kwanakin da ya umara zuwa kwanakin da ya aikin haji yana iya samun damar yin abubuwan da da ba don haka ba ba zai iya a makka ba tarayya da iyalinsa yanke farce yin aski sanya kayan gida sanya turare waɗannan walwala da ya ne tamattu'insa shi kuma mai kirani ya samu tamattu'is safar ya more ajiye tafiya guda maimakon yin ifradi ya je makka ta na tun daga garinsu ya zama aikin haji kadai yayi yi sai kuma ya sake komawa gida bayan wasu watanni sai kuma ya sake dauko harama ya taho ya umara ita kadai to ya tafiya biyu kenan kaga sa za ta nunku akan mashakkar wancan wanda shi takuruwar da ya ta ‘yan kwanaki ce kawai shi tsakanin aikin hajin shi tsakanin umararsa amin da aikin hajin shi ya takura takurar ta hana shi yin abubuwan da suka halarta gare shi kaga takurar sa bata kai takurar wanda zai sabuwar tafiya da sabon guziri ya sha sabuwar mashakka ba to sai suke ce ya shi yayi samu tamattu safari daka a yaren sahabbai me kirani ma mutamattu ne ina fata mun gane wannan mun karanta wannan a baya duka mun ji labari akan su wa amma hadal hadithu wannan hadifin kuwa na Aisha fasahihu abin da yake ingantacce game da shi anna hadal kalama al-akhira min ƙauli hisham ibn urwa wannan zance na cewa la hadaya walam yakun fi dhalika hadayun wala sadaqatun wala saumun to wannan fassara ce da ƙarin bayani na shi mai riwaya ja'a zalika fi sahihi muslimin musarrahan bihi kasancewa wannan magana ta mai riwaya ce ta zo a cikin sahihu muslimin an faɗa haka ƙarara faƙala ga yadda ya ce na abu kuraibin قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث ya kawo wannan isnadi daga Abu Quraibin daga Waki'u daga Hisham dan Urwa daga baban shi Utu dan Zubair daga Aisha radiyallahu anha har zuwa tiryan tiryan zuwa gare ta radiyallahu anha ta ambaci wannan hadisin wa fi akhirih a ƙarshe sai ce qala urwatu fi zalika sai urwa ya ce a wannan wajen a ƙarshen hadisin innahu qadallahu hajjataha wa umrataha Allah ya cika she mata aikin hajjinta da umarata ma'ana bata koma gida da na nakasasshiyar umara ba qala Hishamun. hisham kuma ya yace walam yakun fi zalika hadayun wala siyamun wala sadaqatu kuma babu wani ƙarin hadaya ko azumi ko sadaka ma'ana aikin hajjinta ya cika ko bata yi waɗannan abubuwan ba in ji ainihin wannan mutumi mai riwaya babban ainihin tabi'i Hishamu dan urwa rahimahullah malam yace qala abu muhammad sai ibn hazm yace in kana waqi'un ja'ala hadha al-kalam li-hisham fa ibn numayr wa abda adkhalahu fi kalami aisha ibn hazm ya so ya da amsa akan cewa wannan zancen da aka ce magana hisham dan urwa ce koda ta zama magana hisham dan urwa to akwai burbushin nuni zuwa ga cewa Hishamu ya bincino ta ne daga magana Aisha wata rana sai ya bada magana kamar magana shi yace to to dan me sai me ne dan mun ji an ce waki ibn jarrah babban malami rahimahullah shi a tashi riwayar ya danganta magana ga Hishamu dan Urwa to akwai wasu akaran din shi guda biyu thiqatu guda biyu na farkon su shine ibn Numair shine Abdullahi ibn Numair wanda ya daga cikin rijalul jama'a kuma ya rayu ya rasu a hijira shekara 199 thiqatun ne min thiqat da shi da abda shine abdatu bin abdullah ibn abda as-saffar abu sahal wanda malami ne ga su bukhari yana da riwaya cikin bukhari da al-kutubul arba'a ya rasu jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 258 Allah ya gafarta mishi to waɗannan aqranu ne suke a cikin wato dabaka ta riwayan nan da waki ibn al-jarrah ina fata mun gane shi abdatu malamin bukhari ne bukhari na riwaya daga gare shi kai tsaye kuma yana riwaya daga gare shi da wata wasita wani lokaci haka abdullahi ibn numair bukhari na riwaya daga gare shi wani lokaci kai tsaye wani lokaci kuma da wasita to waɗannan siqatu din guda biyu sai zama su a riwayar su inji ibn hazmin sun shigar da zancen a cikin zancen Aisha wa kullum minhuma Ko wannan su siƙa ne fa na nasabu ila hisham shi ko waki'u ya danganta magana zuwa ga hisham li'annahu sami'a hisham yaqulu saboda ya ji Hishamu na faɗe ne walaysa qawlu Hishamin iyahu kafi'in an yaku an takuna aisha qalat magana cewa hisham ya faɗa. bai tun kuɗe kasancewa aisha ce ta faɗa. faqad yarwir mar'u hadithan yusniduhu mutum na riwaito hadisi ya danganta shi zuwa ga wanda ya faɗa masa thumma yufti bihi duna an yusnidu sannan wata rana kuma ya bada fatawa da shi ba tare da ya faɗi isnadin ba laysa shay'un min hadha mutadafa'in babu wani abin da ke tunkuɗe ɗayan tsakankaninsu ma'ana maimakon a ce waki'u da ya zo ya faɗi magana kai tsaye bai warware ba su kuma amin ibn numairin da abdatu sun faɗi maganar ba su warware ba sai ya zama waki'u da ya zo ya warware ya ce iya nan maganar wane ne kamata ya ɗauka cewa tundu wannan ziyartu sika ce tafsiri ne na abinda da waɗancan suka ijimali ko sai ibn hazm ya ce ba haka bane ko da shi ya faɗa cewa maganar hishamu ne su kuma nan sun kawo a dunkule kowa abin da ya je ruwaito wata rana ne malamin su a riwayan wanda shine ainihin shamu dan urwa sai ya ba da riwayar a matsayin duka magana Aisha wanda hakan shine asali a magana Ibn Hazm wata rana kuma sai ya ba da riwayan da yazo iya ba da riwayan sai ya gintse akan asalin kissa sauran bayanin fa sai shi ya faɗa kaman fatawarsa ne da sharhinsa ya ce ai haka tana faruwa za ka karantar da karatu ka ce wane ya ce wata hannu kuma ka zo karantawa sai karantar da shi kamar kai ne kake faɗi Ibn hazmin ya ɗauki wannan taujihi don ya goyi bayan asalin maganarsa cewa babu hadaya ga mai kirani shine muka ji Allama ibnu ibnu Qayyim al yana cewa wannan kuskure ne zai ƙara mana bayani akan insha Allah malin ya ci gaba da cewa wa man ittaba'a wa inna ma yata'allalu bi mithli hadha man la ibn azim ya ce duk wanda ka ji ya kawo wannan ta'alilin cewa ai maganar ba ta ba ta aisha bace magana ainihin hishamu ne yace wanda bai da adalci shike faɗan wannan kuma ne taba hawa da wanda yake bin son zuciya in ji ibn hazm Allah ya gafarta mai wasahihu min zalika anna kullu thiqatin fa musaddaqun fi ma naqala yace dan kuwa abinda da yake gaskiya shine kowane amintacce abin gasgatawa ne akan duk abin da ya ruwaito fa idza abafa abdatu wa ibn numayr alqawla ila aisha saddaqa li adalatihima ko suddika li adalatihima idan ya zama abdatu dan abdullahi dan abda da abdullahi ibn numayr sun danganta zancen nan ga aisha suddika sai a gasgata su li adalatihima saboda mutanen kirki ne wa idza huwa wakiyun ilahi shamin suddika aidan li adalatihi sai kuma shi waki'u ya danganta ga Hishamu dan Urwa shi ma sai a ainihin wato gasgata shi saboda shi ma mai gaskiya ne wa kullun sahihun ibn ya yace dukka biyun ingantattu ne wa kunu aisha qalat sai zama aisha ta faɗa kenan wa hishamun qalahu hishamu ma ya faɗa sai malam ibn ibn qayyim yake cewa qultu ni ko sai nace hadhihi at-tariqatu hiya al-la'iqatu bi zahiriyati gaskiya ne wannan tafarkin shi ya dace da zahiriyar ibn Hazm ka al hada hadisan ka a ce wani ya fassara wani ka a ce wani ya karkatu zuwa ga ɗayan ce wannan shi ya dace da zahiriyarsa wa zahiratu amsalihi min man fi fiqha lahu shi ma yafi shiken kaga san ai yace eh, bi misli hadha la wa inna ma yata'allu bi misli hadha man la yunsifu wa man hawa ku wanda duk zai faɗi irin wannan to bai da adalci ne ko kuma san zuciya yake to wannan magana ta dan ainihin bata ma ibnul qayyim dadi ba dabi'a dan adam kaje yana faɗan cewa da ire-iren ibnu hazmin min la fiƙi halahu, wanda ba su da hu <laughs> fi a ahadith ba su da fiƙi a cikin illa hadisi ka a immatin a'immatin nuqat atibba'i ilali Kamar irin fiqhun malamai nuqadu masu tace hadisai atibba'i ilali likitocin illa hadisi babu shakka wannan magana gaskiya ce akwai manyan malamai masana fiƙihun hadisi da illarsa wanda kuma suke likitoci masu yi ma hadisi ainihin tiyata da, da diagnosis waɗannan akwai su sai ka fara tunanin malamai irin su abdurrahman ibn Mahdi irin su shu'bat ibn al-hajjaj irin su al-imam al-bukhari irin su abu zur'a irin su imam muslim irin su ibn abi hatim al-imam abu dawud al-imam an-nasa'i al-imam ibnu ibnu khuzaimata al-imam al-hakim an da ire-iren waɗannan waɗanda al zahabi ke musu tarjuma a cikin tazkiratul sufar waɗannan jama'a sune tawagar manzon Allah sallallahu ya Allah kasashe mu a cikin wanda da yake batanci a cikin waɗannan babu shakka akan zindikanci yake karantawa kowaye uban shi ya kamata mu san wannan ko a ina yayi karatu kai ko da a lahira ya karatu ya dawo ba a makka ba ko wallahi tallahi batacce ne duk wanda yake kiran waɗannan mutanen da mugun zance da ɓatanci yana cewa wai yan jari bola ne su wannan jama'a kalmar zindikai ce kowa ya faɗe ta sai an mai raddi sai an ƙasƙantar da maganganun shi kuma kowa ya zai jawo shi wallahi ya ɗaya bai jawo shi ba sawa'un ƙungiyoyin izalu ne ƙungiyoyin sunna ne kwamitocin masallatai ne na ahlus sunna ɗaiɗaiwan masoya ne ‘yan siyasa ne na addini kowaye zai jawo shi ya daɗe bai jawo shi ba in ya ga dama ya haɗi zuciya ya mutu wacce ta asara amma dole a faɗa cewa mutane irinsu dr ahmad abubakar gumi wanda da ke kaduna ɓatacce ne menene batashi sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi su kansu imamul bukhari ƙaryata nassoshin hadisai ingantattu waɗanda a immatul islami milladun al'asirin awwal har zuwa yau sun yi da su ya zo kawai yana keta alfarmarsu. yana keta mutuncinsu jama'a ba zai yi kyale wannan mutum ba wallahi tallahi ba zai yi ba an muka kyale wallahi mun ci amanar su mala albani malamanmu mun ci amanar karantar wadda aka yi mana mun ci amana abin da muke faɗa abin da muke faɗa muke ajin da shi kullum muna cewa hadisai sunna sunna sai wani kawai ya zo ya ɗan kife kawai ya dinga faɗan abin da ya ga dama a kai kuma a ce wai a ja baki a shiru ba zai yi wannan jama'a san ba zai yi ba ba za mu iya wannan alliance din ba duk abin da za a faɗa akan mu sai dai a faɗa ko dai a ce mu ba mu marasa kunya ne ko mu yara ne ko me za ka faɗa in ka gara maka cewa mu sha'awa ce ba mu kai ma ba mu kai ma jima'i ba tukunna karewa take in kuma magana takaddun makarantar boko ne yadda yake da su muna da su jama'a mun yi makarantar boko mun yi arabiya in magana wai wai takamai ya iya tada baki ne wai bai tada baki ba kowa ya tada baki har in islamiyya suna tada baki waye ba shi wannan ahaliya ta yi waɗannan maganganun waye ta shi mafuti ne wasu ‘yan iska ne kawai da ke kewaye da shi da jama'a abinda abakar gumi ya karanta daban da abinda Ahmad Abubakar Gumi yake karantawa ba ma cewa Abubakar Gumi ma'asumi ne kamar yadda duk wani malami ba ma'asumi bane yana da kurakuransa yana da daidansa daidan shi yarin da kurakuran kurakuransa alkhairin da ya karantar ya mamaye ainihin kurakurai ko tuntuban da ya faru gare shi da dan adam da haka ake auna kowane malami to wannan kaunar da muke Abubakar Gumi a matsayin shi na kaka jagora uban sunna a Najeriya a wannan zamanin ubangiji Allah ya gafarta mishi bai nufin sai mu rufe idanunmu saboda dan cikin sa yazo yana barna da Abakar muna raye zai shiga kan gaba wajen yaki da wannan barnar din sheki to sai a ce tunda ana tsona Abakar gumi a kauda kai akan barnar din sheki a mai alliance a ce duk abin da ya faɗa daidai ne alhalin yana ɓata addinin Allah yana ɓata sunna wasu kuma jahilan da ba su san waye shi ba sai su dinga kawo illa da tazarru'i cewa wai an mai nasiha me yasa ba ku je kuma ɗaya rubuce nasiha ba shi ba malami bane da yake barna kun yi wa Abdul Jabbar nasiha ne kafin ku fara mashi raddi kun yi ma waɗannan batattu ire-iren waɗannan kun musu raddi ne tukunna kun yi wa wannan na Kaduna da ake ce ma maraya kun mushi nasiha kun bashi uzurori ne sannan ka fara mai raddi da ya zo ya taɓa izala ya ce ya ɓata izala ya zama shi ne shugaban izala kafin ku fara mai raddi kun je kuma yana siya tukuna sai a kan su bukhari da ya fi shekara goma yana ɓatanci gare su imamul bukhari ba ku ma san yana yi ba ba ku san yana yi ba amma ya taɓa buhari shugaban najeriya kun san yana yi saboda buhari shugaban najeriya ya fi mutunci a idan ku fiye da imamul bukhari allah wadaran irin wannan tunanin na mutanen mu wannan abun bakin ciki ne wallahi a cikin al'ummar musulmai a cikin ahlus sunna a ce wani da sunan sunna yana wannan maganganun maganganun zindikanci maganganun mu'tazilawa maganganun batattu kuma wai a ce a kare shi sannan a dauka a yi ta yayatawa a kafafen yada labarai ana yada barna da a ce da sunan dariƙa yake ko da sunan shi'a da an ba su identifying kansu da sunna ba kowa ya san barna suke karantarwa amma da sunan ahlus sunna wannan cin amanan musulmai ne da suke da ahlus sunna cin amanan masallacin su tamballa ne cin amana ce wanda kuma da yake da hannu akan wannan ya jira ga sakamakon da Allah zai mushi wai sayyid bukhari shine bola hadisi jama'a wasu irin magana ce wannan kuma mutum faɗi wannan amai mai kabbara ya karyata ayoyin alkur'ani ya karyata abin da yake ma'aluman min ad-din bi darura kawai saboda ya samu wuri to in yayi ya yi iya abin da ya a ɗauka yana da ‘yanci a Najeriyance ya faɗa, to haka kuma muna da ‘yanci mu faɗa, shi ne abin da kuma muke so mutane su gani, tun da ya da ‘yancin faɗa muna da ‘yancin mu mai raddi mu ma, wannan dole mu ma a bamu wannan ‘yancin, in dai yana da ‘yancin faɗe babu wanda ya hana mashi raddi, da aka raddi yanzu aka fara, duk sanda katu ya kawo kanshi, wala sai an fara. Cewa akwai malamai nuƙadu na hadisi atibba'u ne na illa waɗannan su ne tawaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al tahawi yana cewa malaman hadisi malaman fiqhu da malaman sunna waɗannan malamai ne na alkhairi ba ma ainihin ambatan su da alkhairi muna nema musu gafara ba ma kaunar wanda yake aibata su mu aqida cewa a wurin mu wanda yake ambatan su da mummuna an ba ma kaunar shi da haka kowai ba ma kaunar shi kusan wannan jama'a duk wanda ke ambatan malaman sunna da abin da yake aibi da ainihin aibata su to ba ma kaunar shi kuma a aqidan mu mu ba ma rarraba tsakanin malaman fiqh da malaman hadisi duka a gumma ɗaya ne malaman fiqh duka malaman Allah ne malaman hadisi duka malamai ne na Allah ma'ana da al-Imam Malik da Imam ainihin Shafi'i da Imam ainihin Abu Hanifa da al-Imam Malik da da da Ahmad ibn Hanbal da har ibn Hazm din nan duka malaman fiqh ne a wurin kowa muna daukan alkhairin sa muna mishi tarahumi muna karanta maganganunsa muna ganin darajarsa da iliminsa muna ganin ɗaukakarsa da falalarsa sannan kuma ba ma bin shi ba shi muke bi ba annabi muke bi babu wanda za mu bi annabi saboda ba mu ga inda aka ce mu bi wani ba sai annabi qur'ani annabi ya ce mu bi qur'ani bai ce mu bi maluku ba bai ce mu bi shafi'i ba da aka kuji daga bakin mu ba ma bin maluku in wannan laifi ne ku je muku laifi annabi muke bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma maliku malami ne a cikin malaman sunna abin koyi da ainihin irin iliminsa da tafarkisa da taƙawarsa amma ba shi ne abin yi wa ɗa'a ba Allah ce wa atiullaha wa atiur rasula laha wa atiur rasula bai ce wa malikan ba bayan da aka ce haka da aka ɗa'a da biyayya manzan Allah ake wa wannan yanzu shi ne laifi idan lazumin cewa za a yi wa manzan Allah biyayya ku a wurin ku da kuke fassara cewa na nufin an rena maluku to ku kuma me lazimin da kuka ce ayo maluku biyayya ku rena manzo Allah kenan idan haka ne fassara to mu da ku a tafi a haka a je lahira a ga waye zai sha zai sha bugu da wanda in dai kace in an ce abu annabi abu tafarkin sahabbai to an rena maluku to shikenan an yi watsi da fiqh to kai kuma da kace abu maluku ai karar ma ka fito ka bayyana wannan ma'anar ta cewa ayi wadi da hadisi kama mai bayyana ma ba sai an maka ilzami ba ka ce bin maluku ma'anarsa watsi da hadisai hadisai na kawo rigima da barna da bata wannan yi wani ɗangungu ne sabo jama'a ɗangungu ne wannan sabo bom yake dasawa a cikin musulmai timing bomb ba a sani ba ya kamata jama'a su dawo cikin hayyacinsu ina fata jama'a mun gane wannan wannan ba karamin alkaba'i bane a cikin musulmai wallahi barnar shi wallahi ta gaza barnar da Muhammadu Yusuf ya kawo ta Boko Haram ba wallahi bata gaza ba bata gaza barnar da zazzaki ya kawo ta ainihin wato shi'a ba bata gaza barnar da in ya yada kasar nan ta dariƙa ba wallahi bata gaza ba wallahi duka matakin su da ga sunna ta manzo Allah sai sama ingantacciya ka ce wai bola ce ka ce wai ba za abu ba sai a zo wai wai an yi ijma'i wai a karni na biyar an yi ijma'i cewa ka a ƙara yadda da wani mutum zai ce shi limami da haka waɗansu ne mamakon su za a biyu to a ina aka wannan ijma'in na farko tukunna nabbi'una bi ilmin sannan kuma wane ne a cikin fiqhun yace ana aiki da ijma'i irin wannan da yazo a makari a ta faɗa mana a fiqhun na malikun ma tukunna a ina ne a maliki aka ce ana aiki da ijma'i da yazo a makari karni na biyar babu inda aka faɗa haka sannan su gaba ɗaya a imman nan gaba ɗayansu suna da maganganu akan hani akan wannan tafarkin da kake magana akai in dai biyayya zaka yi Imam Malik to Maliku ya ce kada a yi ta kalidanci ya ce kada abu magana shi ya ce abu hadisi shi kanshi Maliku ka je kan tasfatu salat duk albani ta tara waɗannan maganganu a mukaddimar tasfatu salat daga maliku daga shafi'i daga ahmad ibn hanbali daga al imam abu hanifa daga sauran malamai daga Imam tahawi da makamantan su ta tara tattara su akan cewa sun hana ayi ta kaidancin to inda su kake bi sun ce kada a bi su irin wannan bai da kake so a musu kawai mutum ne jama'a bai san abu ba al'insanu adu ma jahila bai san abu ba yana so ya yi burin-burin ya bi ta kai saboda ba zai iya takhrijin hadisai ba bai san illolinsu ba bai san rijalu ba bai san fassararsu ba duk bai sani ba shi ne yake so ya amfani da wannan jahilcin nashi ya kore mutane daga falalar ilimin da ke cikin sunna da alherin da ke cikin ta. to ka riga ka makara sunna ta riga ta yada a najeriya ala ragami an fil haƙilina wal jahilina ka riga ka makara mahaifinka da sauran malaman sunna da suka biyo baya sun riga sun gama aiki insha Allah al'umma sun riga kan siya waye ba sa an san komai sai na manzo Allah sallallahu alaihi da haka sai dai kai da wasu tsiraru waɗanda suke wawaye ku ne za ku hada akan wannan shirma ubangiji Allah ya gane da mu wa ahlul inayati biha wannan suke wa ahlul inayati biha da waɗanda suke ainihin masu masu bada muhimmanci ga sunna masu masu inaya da sunna su ne limamai din irin waɗancan da muka ambata al zahabi ya ware musu littafi guda na tarihinsu shi shine littafin Tazkiratul Huffaz a cikin mujalladi biyar wanda ya yi tarihin malamai ne kawai waɗanda suka kai a kira suna Huffaz ya raba su ɗabaƙa ɗabaƙa har zuwa ɗabaƙa wajen ashirin da ɗaya bisa zamanin da suka rayu da ƙwanduwa iliminsu ya yi bayanai da ainihin uh, nuni zuwa ga iliminsu da riwayarsu yana yana kawo riwayoyin da yake da su zuwa gare su da isnadoji musamman inda yake da wata miza ta uluwi ko makamantansu yana da kyau ya zama kowane ɗalibi ya mallaki wannan littafi a maktabarsa kuma ka karanta don ka san suwaye malaman hadisi dan in baka san su ba to shine za a zo wasu ƴan takife suna batanci gare su baka damu ba ba ga su ƴan siyasa da yake sun san Buhari Muhammadu Buhari sun san shi ba da aka ɓatace su jiyan da suka dinga tada jijiyar wuya amma mu yan arabiya da yan dirasatin islamiyya da sauransu tunda galibin mu kawai ci da buguzun muke ba mu san asalin salaf din ba in an yi magana ba ma damuwa saboda mu san su ba amma kowa da uban shi aka zaga ya san uban shi zaga ya damu to da ka kowane dalibi ya je ya sayi littafin tazkatul hufazi ya karanta ya sayi littafin siru alamin nubala ya karanta nan zai ga tarihin mazaje daga cikin gwarazan malaman sunna da labaran irin ayyukan da suka yi wa sunna to a lokacin zaka san gravity nauyin irin wannan muguwar magana ake fara kansu in ka san nauyin aikin su in ka san aikin da suka yi wa sunna da suka ce da rayuwar rayuwarsu da irin wahala da suka sha da irin gwagwarmai da suka sha da bakin cikin da suka fuskanta a hannun yan bid'a da sarakuna azzalimai da yunwar da suka sha da yadda aka halaka su wasu aka kashe su wasu aka kore su a garuruwan su duka dan mene suke wannan dan sunna sai kawai wani ya zo kawai a ƙarshen duniya ya ce ba su da aiki ba su da amfani Allah ya tsare malam yace wa haula'i la yaltafituna ila qawli man khalafahum mimman laysa lahu zawquhum wa ma'rifatuhum su waɗannan malamai na sunna ba sa tsayawa suna waiwaya su ce za su yi ta rikici da wanda ya saba musu wanda ba yi da irin ɗanɗanan su ba shi da irin ilimin su irin wannan na Kaduna malama hadisi ba su saurare shi ba sai dai a mu da a ban shi da mu ƴan dagaji kawai jama'a amma malamai sun bi karfin shi babu wanda zai saurare shi bal yaqbauna bi khata'i za su yanke kai tsaye cewa wannan akan kuskure yake bi manzilati sayarifi an-nuqat kamar yadda ka san masu canjin kuɗi masana kuɗi yan canji waɗanda suke buga dirhami da zinariya suke wa mutane canji da sun ga mara kyau sun sani kai da baka sani ba sai ka ga ah, to ai wannan gashi yana walwali yana walƙiya da sabunta ya aka aka gane cewa jabu ne saboda idan ka akwai kwantsa ne ta jahilci baka iya gani alladhina yumayyizuna bainal jayyidi warrade wanda suke tantance tsakanin kuɗi mai kyau da kuɗi na jabu wala yaltafituna ila khatari man lam ya'rif zalika ba sa tsayawa su kalli kuskuren wanda bai sani wanda bai sani bai zama hujja dan baka san hadisi ba baka san illa ba baka iya mustalahul hadith ba baka san ilmin rijali ba baka san ainihin jarhuwar ta'dil ba sai kuma ka zama kai ne hujja akan hadisi wa ibaka dama yin magana akan hadisi in ba dan Najeriya ƙasa ce buɗaɗɗiya wadda ba ta da doka ba don ƙasa ce ke maftuha ala aiha kowane man habba wa dabba zai iya yin cakuyancin da ya gara da sunan malanta kalli irin abin da ake cikin azumin nan jama kalli irin shirman da mutane suke da sunan fasara alkur'ani kowa ya je a lungun angosu ko a masallacin garinsu ko a same lasifika a kafa mishi hadda mata hadda zawarawa hadda tsofaffi hadda sababbin tuba da kowa a kafa mai kuma a samu wasu alhazan birni marasa tunani su sa kuɗin su maƙudai a kai gidan rediyo ana sakawa a kai gidan tv ana sakawa ana yaɗa barna duk da suna alƙur'ani saboda kawai nan najeriya ne ba a san doka ba ba a san tsari ba ba a san addinin Allah irin yadda ya kamata a bashi muhimmancin shi ba ba yi da custodian addinin Allah ba yi da wakilai wanda suke ainihin kula da shi alherin Allah ya kai ga malamai da Imam Shu'ba bin Hajjaj Shu'ba a rayuwarsa yawo yake makaranta makaranta sai ya je ya zauna ya saurari karatunka idan ya ji baka iya ba ana tashi sai ya ci kwalarka ya ma kashe di. ya ce wallahi tallahi karka sake ka ƙara karantar da wannan karatun in na sake jin labarin kana karatu a majalisar nan ce wallahi zan je ɗauko maka ƴan sanda su kama ka haka malamai waɗannan su ne malaman sunna amma yanzu kowa ƴan masallacinku kawai za su ziga ka su ce ai malam kai ma za ka iman tafsiri ba ka kai BA Arabic ba tun kana dan jin tsoro ka dan jin tsoro cewa malam kai ba kai diploma nan fatin tun kai ba ka sauke eh, eh, eh, me sunan shi jallaleni tun da kai jallaleni shikenan malam zirke kenan kaga sai kai a ka ka dauka kai malami shikenan sai aka kawo maka lasfika a kawo maka kujerar roba a ajiye a kawo maka wani dan bigiyar bigiyarin alarama yana jama baki kai tabbadan badama a cikin qur'ani haka fa ake to zaka ji ma a nan gari irin Zariya da Kano da Kaduna da Sokoto har mata mata waɗanda wallahi tallahi wasu kamata ya kai a kama su kai a kulle su in ka ji abin da suke fara a kulle su kawai hatta ya tafi hunan al-mautu kai ko hatta ya tafi hunan al-mautu a wajen Allah hunan sabila wallahi tallahi in ka ji sai ka ji gaban ka na faduwa ka ji tsiga tsiga za ta tashi wata tafsiri suke kuma saboda sun maida abin gasa sai ka ji kungiyoyin mata ne da wasu mata masu kuɗi wasu professionals da wasu likitoci da sauransu wai don su ma su ta cewa wai ga mata malamai wanda suke muƙabalantar maza malamai su suke ba da kuɗi a saka su suke ba da kuɗi a saka a rediyo su kuma yan gidan tun da kuɗi kawai suke nema ko dujal aka musu saka za su saka to su ma su tsoron Allah yan gidan rediyo. wannan ya da barna ce ya kamata ya zama gidan rediyo suna da seti ya zama a ce a gidan rediyo suna da ainihin edita masanin addini su ɗauke shi a matsayin ma'aikaci wanda kafin su saka karatu sai ya yi satifayin cewa eh, wannan karatun yana da kwalitin da mutane za su amfana da shi ba kawai duk wanda yake da kuɗi ya kawo ba duk wanda yake da kuɗi kawai sai ya kawo da musulmi da ɗan shi'a da batacce kowa sai a zo a saka mishi kuma karatu ya sako har da waɗanda ma baƙin ma baya taduwa wani ma alarama ma bai iya jan bakin ba ma jan baki ma wanda kowa ma dan islamiya ya iya zaka ji aramma ma bai iya jan baki ba sai ka rasa wani alarama ne wannan ko ka zo ta miya tana ta cinye haruffa tana ta numfashi tana ninkaya da kyar kamar ruwa ya ciyo ta wai tana kanta alkur'ani jama'a duk wannan wallahi barna ce barna ce kuma aibin da muke ciki a ƙasar nan shine saboda musulunci bai da gata ba shi da wata gata gwamnati ba ruwanta da shi malaman kuma ba irin wannan ruwan suke da shi ba suna ruwa da shi ne a san zai sabin interest ɗinsu sanda za ba su recognition a ba su kujerun umara da aikin hajji da sauransu ko kuma sanda hasada ta motsa akan wani malami da Allah ya ɗaga at their expense irin da suka dinga malam albani da malam Jafar da makamantansu Allah ya gafarta musu ba mu taba jin wasu malamai a nan zariya misali sun yi ƙungiya su babanti ne su je gun sarkin zado su ce ya kamata a tantance tasirin da ake sakawa rediyo ba amma ana yin sallar juma'a da safe wanda akwai shi a sunna sai suka sai suka ruga da gudugun sarki ba mu taba jin sun yi magana akan ire-iren wannan ba haka a Kano duk abin da yake ba su taba magana ba sai da Malam Jafar yayin karatu cewa Allah yana sama sannan ne suke da magana Kano barnar da ake a Kano ta fita garin nan jama'a dan ma Kano ko da me kaje antika to haka ko da barna kaje antika wallahi tallahi kana jin rediyoyin Kano wallahi kana jin barnar da ake ta fita garin nan ina ga muku gaskiya amma duk wannan malaman ba su taba ganin dacewa bari su yi magana a matsayin su na malamai da murya daya a ce bari ai wani forum da ya dinga tantance irin karatun da za a saka ba dan ya hada shi ga mutane haka a matsayin shi na cakuɗaɗɗe ne gaskiya da ƙarya shine talbisul haqqi bil batil kenan har ya zama mu masu saurare mu a sauka masu saurare an samu cikin rudani ka rasa wanne ne gaskiya duk wanda bai da ma'auni na ilimin da zai gane ya gaskiya to ina ba shi shawara ya daina sauraron tafsirin da ake sakawa rediyo sai dai ya saurari wanda yake da wato yaqini akan shi sai ka taƙaita kai akan na malam Ja'far kawai misali ya ishe ka da na malam Abubakar Gumi kuma waɗannan kana iya samun su ba sai ka ji a rediyo ba sauran ka kyale su kawai ka kyale su kamar idan ka je kasuwa ka ga abubuwa ga sunan fulul kala daban-daban ka rasa gane wanne ne mai kyau sai ka je gun kwastomin ka da kuka saba wanda kake da aminci akan shi ka ce sai ka tuna mashi ko da bai da wannan abun don Allah shi ya nemo maka ba aka muke yi ba saboda shi ka da aminci akan shi ko to muna da aminci akan tafsirin malam Jafar babu wani barna a cikin shi alheri ne ko ina ba mutane shawara sai ka tagata akan wannan amma duk wanda baka san asalin shi ba kawai tun safe yanzu ana nan ana sawa har kana ta kana ta in kai wasa kafin magariba ka bata me kon qur'ani ya shetar da kai wani da sunan karta da qur'ani ya fitar da kai ya sa maka shubha alal aqalli ya sa maka shubha kan wani addini da ka sani na gaskiya kullum mutane suna man tambaya akan wannan sun ji an ce kaza malam an ce kaza an ruda mu kaza kaza kaza kaza kai ma da kake da dan wani ma'auni na koyon karatu sai ka ji kane ma ka rude balantana wanda yake gama garin jahili jama'a to duk irin wannan shi ya kawo irin waɗannan ƴan dakon certificate da suka cika gari da ga sunan da ainihin masu neman suna da masu neman ayi da su da wanda suke ji a so a ji muryar su da wanda suka kosa suna so su nuna kafin su bara sun kosa a ji labarin su wallahi wasu har zuwa suke suna lobi suna suna suna neman alfarma a gun ƴan siyasu da attajirai don Allah a taimaka a biya musu kuɗi a sa karatun su a rediyo na rantsi da Allah akwai masu zuwa suna yin wannan suna yin wannan roƙon alherin Allah ya kai ga mala albani namu har ya mutu ba a jin katin shi a rediyo amma ina ne katin bai je ba babu inda bai je ba a duniyan nan amma har ya mutu ba a ji sai yanzu ne aka dan samu ana ji a FM amma ina ne bai ba Allah ya ne ya yata ka shi ne ya yata ka wa ya taba jin murya Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud a rediyo babu amma ina ne labarin su bai je ba amma mutane sun kosa ji su a rediyo dan a ce su ma sun zama shehunnai sun zama allamomi da duk za a yi wani mitin ko wani taro na malamai suna da kujera duk in za a raba kujerar umara suna kaga duk manufa ce ta duniya kenan ba wai so suke wannan su da aka yi sa Allah ya so su ya karba yakin su ba ba sa tunanin wannan kwata kwata ba su tunanin cewa su samu ƙarin falalar wanda ya ji gaske da suke faɗa ya aiki ita Allah ya ƙara musu yawan lada ba wannan ne priority ɗinsu ba priority ɗinsu shine a san su dinne suka je da an gansu a ce wane ne mai kato a gidan TV da an fito shi a ce a ah, shek wane ne mai tafsiri a gari kaza sai ai according mishi wani mutunci da girmamawa irin wanda mutane suka saba ba masu irin wannan mukamin nashi kaga duniya ake nema ke shi sa ake rikici akan limanci da wa'azi da sauransu amma ba haka ba kowa ba zai rikici akan wannan Allah ubangiji ya tsare mu za mu saurara nan insha Allah wannan ba ba raddi muke mishi ba jama'a za mu zo daidai inda za mu yi raddi insha Allah wannan kawai saboda wata gaba ce da da malamin ambata anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi